Kimanin ma'aikatan bugi ɗari shida ne gwamnatin jihar Niger ta ce ta bankaɗu a wani binciken ƙwaƙwaf da gwamnatin jihar ke yi wa ma'aikatanta a halin yanzu. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta ɗauki matakin binciken ma'aikatan ne domin bankaɗu mugun cin hanci da ya yi katutu a tsakanin ma'aikatun gwamnatin jihar, kamar yadda gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana. The ongoing civil servants verification exercise. The feelers we are getting shows that already massive corrupt practices have been uncovered. Ya ce aikin tantance ma'aikata da ake yi a halin yanzu sakamakon binciken ya nuna akwai gagarumin cin hanci da almundahana da aka bankaɗo. To sai dai a nata gefen ƙungiyar kwadagon jihar Niger ta nuna rashin gamsuwa da yadda aikin tantance ma'aikatan ke tafiya. Comrade Idris Indaku shine shugaban ƙungiyar kwadagon jihar Niger. ba mu da matsala mu ai matsala ma'aikata shine matsalan mu kuma duk abin da ya taba ma'aikata ya tabe mu saboda haka shi yanda yana takura ma ma'aikata yana yi musu maganganun banza ya kwace sometimes certificate nasu na primary ko class of age yanzu haka nake magana da kai wani abubuwa nan su ma'aikata suna hannun yau haka mu shi yana cikin wasu da muka rubuta ma gwamna cewa kayan nan ya kawo mu ba ma'aikatanmu. Haka zalika ƙungiyar kwadagon ta ce tana shakku akan yawan adadin ma'aikatan bugin da aka ce an bankaɗo a sakamakon binciken. Wayan ma'aikatan na jebu shin gaskiya ne ko ba gaskiya ba? Ma domin za mu ga ma eh, eh, shugaban ma'aikata eh, wanda ana kira aero service ya neme na mutane wanda ake cikin shi yanzu don ya ba su sunaye daya daya dari shida da wansu ba kai cewa su ma'aikatar jebu ne kuma muka ga ma aero service in su kuskura to za a sa Niger State wuta kenan don ba za mu yi ba. Akwai dai sauran rida aka ba. Akwai. Mai yiwuwa rashin fahimtar juna a tsakanin gwamnatin jihar Niger da kuma kungiyar kwadagon ya rage armashin wannan bincike. na iya ƙoƙarin jin ta bakin shugaban ma'aikata na jihar Niger Alhaji Muhammad Maude, amma lamarin ya ci tura. Tsohon ma'aikaci Alhaji Sha'ibu Doma ya ce tabbas binciken ma'aikatan yana da amfani. A bincike ba matsala ba ne, gaskiya a cigaba da bincike domin mai domin gwamnati ta samu abin da za ta yi aiki da shi ta taimaka mutane. Kawowa yanzu dai kusan kashi tisa'in na yawan ma'aikatan jihar Niger an tantance su. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina. a Najeriya.